alhamdulillah salatu wasalamu ala na muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda muka saba a ƙarshen kowane wata muka yi bayani yadda ah, wata yake tafiya a ah, ranar asabar sha uku ga watan uku shekara ta 2021 shine lokacin da za a samu iqtiran wato haihuwan jinjiri wata na sha'aban da karfe 11 da minti 21 agogon najeriya 11 na safe na ranar asabar 13 ga watan ukun nan da muke ciki saboda haka idan za a nemi wata a tabbata an ga inda rana ta faɗi a rana za ta faɗi a abuja karfe 6 da minti 41 watan kuma zai faɗi karfe 6 da minti 57 watan zai kasance a sama bayan faduwar rana na minti goma sha biyar a lokacin faduwar rana abuja watan yana da awa bakwai da minti 20 a kano rana za ta fadi karfe 6 da minti 36 watan kuma zai fadi karfe 6 da minti 51 watan zai kasance a sama bayan faduwar rana na minti 15 lokacin faduwar rana a kano watan yana da awa bakwai da minti 15 a lagos rana za ta fadi karfe 6 da minti 58 watan kuma zai faɗi karfe 7 da minti 15 watan zai kasance a sama bayan faduwar rana na minti 17 a lokacin faduwar rana a lagos watan yana da awa 7 da minti 37 idan mutum yana mai duguri, rana za ta faɗi a mai duguri karfe 6 da minti 18 watan kuma zai faɗi karfe 6 da minti 32 watan zai kasance a sama bayan faduwar rana na minti goma sha hudu lokacin faduwar rana a maiduguri watan yana da awa shida da minti hamsin da bakwai a fatakol rana za ta fadi karfe shida da minti arba'in da hudu watan kuma zai fadi karfe bakwai daidai watan zai kasance a sama bayan faduwar rana na minti goma sha shida a lokacin faduwar rana a maiduguri watan yana da awa bakwai da minti ishirin da biyu a sokoto rana za ta faɗi ƙarfe shida da minti arba'in da tara wata kuma zai faɗi ƙarfe bakwai da minti 4 watan zai kasance a sama bayan faɗuwar rana na minti goma sha biyar a lokacin faduwar rana a sokoto watan yana da awa 7 da minti 28 asabar shine 29 to idan ba a samu ganin wata ba a ranar asabar ranar lahadi 14 ga watan uku a abuja rana za ta faɗi karfe 6.41 da watan kuma zai faɗi karfe 7.42 da minti watan zai kasance a sama bayan faduwar rana na awa ɗaya da minti ɗaya har bayan isha'i kenan watan yana nan a ranar 30 idan har rana ta faɗi sa'an nan lokacin faduwar rana a abuja a ranar lahadi 14 ga wata watan yana da awa 31 da minti 20 kada a manta idan za a nemi wata a tabbata an ga inda rana ya faɗi a tsaya bayan faɗuwar rana na wajen minti wato goma duhu ya fara yi taurari su fara bayyana za a ga wata abin nan ɗin in har za a iya ganin wata a ranar 29 idan ba iya ganin wata a ranar 29 ba ranar asabar 30 za a ga wata a fili a bayyane a sama har bayan isha'i kuma wata yana kallon sama kamar yadda muka saba faɗa ina so in tunatar da al'umman najeriya akwai wato abin da ya faru a sallanmu na ramadan na bara ga waɗanda lokacin da mai alfarma sarkin musulmi ya sanar da cika talatin aka yi ta surutu taya a ce wata ramadan zai yi talatin misali kamar mutum yana cewa shi ba zai iya ma Allah azumi talatin ba to abun mamaki bayan ramadan shawwal ma ya yi talatin ba mu ji wasu mutum biyu suna jayayya me yasa shawwal ta yi talatin ba har kuma ko wani malami ko wata kungiya ko dai wani irin mutum ko sarakuna ba wanda ya yi magana cewa an ga wata a ranar 29 bayan shawwal zulhijja ma ya yi talatin ba mu ji mutum biyu su yi jayayya me yasa zulhijja ya yi talatin ba bayan zulhijja rabi'ul awwal ma ya yi talatin ba mu ji an ce me yasa rabi'ul awwal zai yi talatin ba haka jima da'ula ya yi talatin ba mu ji wasu suna jayayya kan me yasa jima da'ula zai yi talatin ba tun daga ramadan zuwa yanzu mun samu wata biyar da suka yi talatin a mu tafiya wata da yadda muke fita a kullum a kwamitin mu na ganin wata a wannan watan rajab ma muna nan muna jira mu ga in ba iya ganin sa a ranar 29 ba zai cika 30 haka zaka ji ba zaka ji mutane guda biyu suna mutum biyu suna jayayya ba da ramadan ya zo waɗanda suke laɓe dama suna jira ne kawai a zo a faɗi abu su za su taso su isa su rutu za su sake tasowa saboda haka mutane ina wato nasiha ga al'umman musulmai mu zama idan muna so mu warware abin da ya shafi tafiya wata da rikicin da ake yi daukan azumi da aji azumi to a bibi sauran watanni goma sha biyu gaba daya a so yadda suke ba wai a tsaya sai ramadan ya zo ba a taso saboda idan mutum yana zaune bai san sauran watanni yadda suke tafiya ba bai yiwuwa kuma a rana tsakaice ya so yadda ramadan ya kama ko ramadan ya kare ba saboda haka mu zama muna da wayo muna amfani kuma da shari'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh